san da wa muke tare? So na farko dai na Aminu Abba Umar aka Enormous Chi aka da House Rafa aka da Hausa Hip Hop Ambassador aka Kakai Kai. lokaci sai su ce aji aji aji yau. <laughs> da barkan ka zuwa wannan taro namu na ama award me ka ce akan wannan taro so abin da zan ce a game da wannan taron shine taro ya yi daidai domin tun da an fara taro lafiya an gama lafiya waɗanda suka karɓi kyaututtukan da aka bada a wannan wurin sun tafi gida da murmushi a fuskar su kuma duba da cewa kamar wannan shekarar shine aka ake ganin cewa an yi abin daidai tsakani da Allah kamar da nake ganin jama'a suke faɗa to ni dai a wurina zan ce taro ya yi daidai gaskiya yawa to kai ina na ka a A to wannan shekarar zan ce Nomis ji bai shiga komai ba daga ciki saboda muna ganin cewa kullum karba muke tun da aka fara a din nan kuma ta mu ce a din. kin gane su gunda ka dan koma gefe daban ka dan bawa su kan yara masu tasowa dama domin su samu wani abu so kana cewa kenan kwata kwata kai da na sanin yin a no ina haba ba zai ba a ina sanin yi. dan na gaya maka tun da aka fara fa nake karban award din nan na karbi sun kai biye to gunda ka ba waɗansu suna ganin ka a ciki ba sa shiga abin eh amma an ka dan koma gefe ka ba su dama su ba su tafi da murna mana ko yawwa shine magana eh to mun gode sosai mun gode sosai mun gode